والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لا تلتفت والمزيد ورجلك اليسر عليها فاعتمد wato tun kana yin bayan gida kada ka ringa waiwayawa aka mil lilmuzin na idda lilmuzin ka yi tanajin abun gusar da najasa din kusa da kai ka yi tanajin abun gusar da najasa kusa da kai wa rijlakal yusra alaiha fa atamil kuma kafanka na hagu fa atamil alaiha ka dogara kanta mutum ya dogara kan kafan na hagu duk da cewa hadisin da ya zo kan magana kafan hagu a dogara da ita bai inganta ba an gane wannan ko amma nan malam ya ce ka dogara akan ɗafanka na hagu na'am wa farrijil wa farrij wa farrijil ta bi istiskari mustajmiran witran wa inda ma'i na'am wato ka yaye ainihin cinyoyinka istirkai ta hanyar sassauta shi ka yaye cinyoyinka ta hanyar sassauta shi wato mana cinyoyi kar ka matse shi in ka matse cinyoyi duburan ka ma zai matse to fitowar bayan gina zai zama zuwa akwai matsala Na gane wato kafka yayi ainihin cinyoyinka yi da sassautawa mustajmiran kana mai yin istijmari wuturan mara uku zuwa abin nan shi hadisin ya zo uku ne kawai ba ɗaya ba uku wani da lumari kuma a wajen ruwa kuma mutum ya inda wajen ruwa ne yi da shi kabalar eh, a wajen ruwa zai gabatar da wato zai gabatar a musajbiran wutiran wa inda al-ma'i yana mai istijmari wutri haka nan wajen ruwa shi ma yuqaddimu al-injili zai gabatar da wanke azzakari tukuna qabala dubura kafin wanke dubura wal jam'u bayna al-ma' wa bayna da kuma hadawa tsakanin ruwa da dutse tarawa tsakanin ruwa da dutse wa khuruj bi munaka bil yusra ka udkhul wal masjid ikis ikis yamin bil manzili manzili wa khuruj munaka ka fita da da damanka wadkhul bil yusra ka shiga da hagunka wal masjid ikisi eh, wato masallaci ka yi akasi yammin bil manzil ka damaita a gida a gida ne kai ka fara yin dama kafin a gida za ka shiga gida ko ka shiga da dama Wasan wasanki bistifradi mafi fi makarij wasabur bisalti wa bin nasar Wasan wasanki wato ka tsarkace najasa ka tsarkace najasa istikrari ma fil makaraj ta hanyar fitar da abin da ke cikin mafita ta hanyar fitar da abin da ke cikin mafita wasabari wato ka yi tsarki bi salci wato ka yi istibra'i shi istibra'i a nan wajen shi ne gama tsarki ka tabbatar komai ya gama fita shi ne ma'ana wasabari a gani istibra'i a nan komai ya gama fita an fitsari ne ya kare ƙarasa shi ya fito da naka wanki. in bayan gida ne ka gama shi da naka wanki. ka yi istibra'i bi salti da matsewa wannan da kakkabewa wa sabrin naji wato ka yi na najasa bi salti da matsewa wannan da kuma matsewa da makakkabewa a ga hadisin da ya zo kan matsewa da kakkabewa ko zan dai iznadin shi da tabbata ba ko hmm. iznadi shi da ifi na la tantafi ya haɗa dutse da ruwan shi ma hadisin ko ba da shi ma sai yi na sai mutum bai dauke shi a cikin ba zai yi mutum bai ɗauka cewa yin haka wani abu a ya ɗauka kawai da yayin kawai ya samu sauki ya amfani da toilet paper ya fara goge da yasa sannan sai ya wanke a ranar hadisin da ya zo cewa muna haɗa ruwa da dutse da ruwa da ibi da shi amma mutum na iya yi in bai ɗauka cewa wai abin da bai addini ba ne na musamman shi ya yi da ruwa da ya samu sauki wanda Na san tafi. kada ka waiwaya fasta islil mubin fasta idda ka yi tanajin abin kusa da najasa din a kusa da nawa wani rijilika yusra fa atabi alayhi wato kafan ka na hagu ka dogara a kanta kafan ka na hagu ka dogara a kanta wa farjil fakidain wato ka yaye cinyoyi ta hanyar wato ka wato ka buɗe cinyoyi ka buɗa ta hanyar sassauta shi ka buɗe cinyoyi ta hanyar sassautawa mustajmiran itran kana mai istijmari mara wa inda al shi ma kana a wajen ruwa shi maka zalik na'am yuqaddimu al-ihlil mutum ya gabatar da zakarin na'am qabla ad-dubur qabla dubura wal jam'u bayna al-ma'i wa bayna al-hadath tsakanin ruwa da dutse na'am wa khuruj bi munaq wato ka fita da hannun damanka wadda bil isra sannan ka fita da hagu Na wal masjid matsalashi masallaci kai aka fi in za ka shiga masallaci ka shiga da ne in za ka fita masallaci ka fita da hagu yaminan bil manzil sannan shi kuma a gida wato dama Na eh. wasan wasanki bis sifraji masu makarai wato shi abin da ke gida ba shiga da fita Na shi dama ne shi a gida dukula wa kurujan gaba dai za a yi da damar shi ma da ba a shiga gida da dama abu da dama ba an ka taɓa wacce wacce ba a a'a baka ji ba shi gida gida kana da ni kaje baka da shi dimman da yake yan mina dimman zaka ga mai sa'ira a gida to ga duba sharri dukulan wa kurujan wajen shiga da fita duk zaka da mai ta ba aka ji ba shi gida shigan shi alkhairi ne fita daga cikin masu alkhairi masallaci shigan shi alkhairi ne fita fita masallaci ba alkhairi shi za a za a fita masallaci ake fita da hagu a gani duk abin da yake da ɗan nau'i na matsala sai a sa hagu abin da ba matsala sai a sa dama to gida shigo cikin zuwa cikin gida ai kai ka alkhairi fita gida ka je neman abinci ko ka je wa'azi alkhairi ne duka duk da su da insha Allah da dama da dama za ka tsallika na wasanki istifradi masul makharaj wasanki ka tsarkake ka tsarkake masul makharaj abin da ke cikin mafita ta hanyar wato ka kare istifradi ka gama shi duka ka tabbatar ka gama tsarkin duka wasabar jinnabi sannan ka yi istibra'i na najasa da matsewa da kakabewa رسالة ابن أبي زيد الكيرواني نعم wani shiga duk ɗaya ne Allah wanda wanda ne ke rayu shi wannan ba wanda ya kawo kamar da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشركة في الزرع جائزة wato kamfani a cikin shuka ya halarta. za kanat zari'a minhuma jami'an idan ya kasance shuka daga gare su ne gabaki daya war ribhu bainahuma kuma riba tsakanin su shuka wato tsakanin su ne wato shuka su biyu za su yi shuka za a iya yin kamfani mu biyu za mu yi shuka sannan riba tsakanin mu za mu raba kanat al-ardu li ahadihima wal amal ala al shin filin na ɗaya daga cikin su ne aiki kuma akan ɗayan filin na ɗayan su ne aiki akan ɗayan ko yaya fili na ɗayan su aiki kuma akan ɗayan gane za ga wannan na da fili wannan kuma shi zai aiki ya halatta oke ana yi wa kudin kudin da sai kudin aiki kudin mm. aikin da sai kudin kudin zai yi wa da kudin wasu filaye yana tsada wasu filaye yana tsada a gani in ya kasance aiki tsakaninsu wato fili na ɗaya aiki na ɗaya awil bai na kuma waktara yal ko aiki tsakanin su za su yi aiki su biyu amma za su yi hayan ƙasa kasan noman za su yi haya su biyu na kana na kuma ko kuma ya kasance filin nasu ne su biyu kuma su yi aiki tsakanin su amma in kan bazuru min indi ahadihima amma ya kasance iri na ɗaya daga cikin su ne wa min al-akhar al shi ɗaya yana da fili ɗaya yana da iri ɗaya yana da fili wal amalu alayhi kuma shi shi mai fili shi zai yi aiki wai aw alayhima ko su biyu wanda ke bayanan riba tsakanin su lam yajuz bi halatar wannan gane wani ko in ya to ɗaya yana da iri na shuka sannan ɗayan shi ne yake da fili wannan iri wannan fili sannan mai filin shi zai aiki ko kuma su biyu za su yi aiki a raba riba bai halatta ba Walauka na ikitara ya arda da sun kasance sun yi hayan ƙasa su biyu walbazaru mai inda ya hana alhali iri yana da kira wajen ɗaya wa alal akari amalu Ɗaya kuma shi zai aiki jaza ya ta su biyu suka suka hayan kasar za su yi noma ɗaya yana da iri ɗaya kuma shi zai aiki ya halatta me za ta ɓara ba cikin wani ina za ta ce biyu ina ta hada ko ta iya noma nawa ce za ta fara ba. na zai noma ne kuma na inji zai zo da tafi da zai yi noma sai ba kwana ɗaya bane zai yanayi ba kwana ɗaya sai inda gaba bai gobe ji inda gaba bai gobe ji iri ko irin ai ya fito nawa ke yanzu da wurin da ke yi da zai da yawa mudu nawa ne irin kaga nawa ne nawa ne biya yanzu jiya masara nawa ne jiya masara ɗari ɗari ɗari hudu da wani ɗari hudu kuma sha aiki wurin da za ka yi ya da ya rage a cikin da kai na aljira wasu lokacin mutum da wahala ba mamaki amma a yanzu gaskiya akwai akwai matsala sai dai mutum ya yi ta zai wahala hawa iri nan wahala ne noman ba wani ya rage rage iri da ta iri aiki sosai da yi ba zai yi <laughs> idza ta qara bat qimatu zalik idan kiman wannan ya kusanta to zai magana idan kiman ya kusanta amma kima akwai tazara kamar yadda ka faɗa yanzu ba za a yi ba na'am wala yunqadu fi qira'il ard ba a biya kuɗi hannu a cikin hayan ƙasa na'am gairu ma'amula ƙasar da ba amince ba ƙasa wanda ake gana akwai ɗan matsala da reta. akwai ƙasa wanda yake kusa da rafi wanda mutum ya yi haya ambaliya zai iya zuwa ya gama da ƙasar a ya gama da irin gaba ɗaya ko dai wani bin kasar bin ana ganin ruwan kamar kasan wato eh, zai zai zai ko kuma shi ne wanda na shuka ba ruwa a kasar zai shayar da abin da kyau kabala an turwa to ba a biya kuɗi hannu a cikin hayan ƙasa kafin a kosar da shi sai an kosar da sai an yi noma an ga cewa wajen ya koshi da ruwa tukuna sannan sai a biya. Ni نعم تهفة البكاء فصل في تداء الزوجين وما يلحق به نعم فصل في تداء الزوجين وما يلحق به وين أنت ايه وانا اللي تنتج لهما وشان قائمة قائمة انت ما انا بشير اكوي قائمة وجهك يا سيدك zan so yadda wani kyauta ba wani zan ba eh ai sai littafin gaba ɗaya wannan na abu eh, ban na gida don ma akwai ɗayan ma zai samu wani na samun magana ne ina ta kullum na zai tana zai manta ku الزوج والزوجة مهما اختلفا. نعم. Eh, na'am الزوج wa ما fi qadar mali wanda ka urifa shi miji da mata duk sanda suka yi sabani fi qadar mahalin game da gurgudan maharin sadaki sun yi sabani ga sadaki wannan yace dubu ɗari haka ce za a bayar a wanda shi duwa ita mata ta ce dubu ɗari a bayar kaza sadaki waya kowa dubu ɗari yanzu yanzu kwanakwan da aka fara shi ana sadaki dubu ɗari dubu ɗari iyaye sun ce dubu hamsin ya yi kaɗan ya yi kaɗan kaɗan magana kaɗan ko dubu ɗari ma haka sun zafi ta ƙa'ida da dubu ɗari zai siya musamman halin da muke cikin yanzu sai dai samar da kuɗin ne yanzu ga mutum shi kanshi kuɗin na da wuyan samu sannan wasu iyaye suna jin jiki cikon ya yi yawa dole sai ka aika maganin gado nawa ne za ka aika gado gado an dama dama ce dubu ɗari da nawa ok to ya nan zai yanzu yanzu gado nawa ne dan dan akwai akwai rago da kyau da kuma da manin malamin ka da manin a bari ka shigo ni abu da na sani ni a yanzu

to kaga dubu ɗari biyu da wani abu dubu ɗari biyu da wani goma sha biyar abin ya daga kwaliti ɗin katakon ne ba katakon yanayin tsadar katakon ne ke hukunta akwai za ga an yi shi kawai gadon kawai zai kawai zai kawai dubu ɗari eh? to kaga yanzu da yin wannan da wasu kayayyakin da za a yi sannan mata suna yin suna siyan kayan kicin to da ma ce za su yi kayan kicin ya ce baban shi zai sai kayan kicin a ciki nawa za a fitar kayan kicin kaɗan kaɗan iyaye yi siya ana siya ana jefarwa ana siya ana jefarwa tun tana yarinya tana shekara tara ba ka iya sun fara tsanajin wannan to da zarar lokaci ya sai da su sun fito da kayan zai tawa baki ya kai suka samu ba wai ranar ɗaya ne. shekara sai shekara goma ana tara wannan kayan kicin ɗin. Now. Wannan da wanda aka tsaya da mutunci tarihi da mata wani ya ki so yi wannan urfi ka urfi mutane kama kamar misali akwai lokacin zaga cewa da ka iya kayan daki wato ma'awa zai iyaye ke iyaye gidan yarinya amma akwai sanda malamai suka ce idan urfi ya riga ya canza to sai maza su dinga yi su ma su dinga yi kayan daki a ga ya daga ci al'ada ne ba a ci kayan ma a sadakin ta ba hmm. ina cikin sadaki ta yi amfani da sadakin ta yi abin na sai dai in yarinya kamar sai al'ada hausawa daban sauran al'adu daban eh yarurruka daban-daban wasu yare za su yara yara ya kuma mu baka yare abin ba kaya ko maganar gara na ba su kawo gara ba ba abin da za su zo muka rike yarinya kawai kai za ka ji jiki kai za ka yi duk wannan dubu ɗari uku da wani abu sannan kuma bayan wannan kai za ka siyo buhun shinkafa ko masara sannan da man gyaɗa da sauransu Har ainihin mutum zai aure ya da rabaika dole mutum ya ci tsoron auren don karanci wa lafi talauci ka ka kusa kashe dubu ɗari shida talauci mutum ya kashe dubu ɗari shida ke na kawo kai aure ya kana ji ɗakin ma ɗaki ya zama to da gadon da komai a cikin yadda zai ya kawo yarinya abin wannan ai da wuya ma samari su ringa aure da da wuya amma wannan don mutum shi ne ko idan matsala ta faru bai da wani shi sai na je na aure wala zai samarin to ai wahalan auren ba zai tabbata ba auren ba za a yi bane mutum kowa zai riga cewa ba zan yi aure ba sai nan da shekara kaza na tare da kuɗi na samu kaza na samu kaza to a nan wani sai ga matan da yawa a zaune ga mazan suna son aure sai ya fi lalata ina ka samu kudin ina za ka samu kudin za ka yi auren bai ka dubu ɗari shida wasa ne shekarar za ka tara dubu ɗari shida wallahi wani zai shekara biyar shida kai shekarar za ka tara dubu ɗari shida ba ka ci abinci kana ci kana sha kana ɗaukar nauyin rayuwanka Ka zama ka tara wani kudin za ka yi kayan saka ya fi sauki wannan al'adar na cewa iyayen iyayen yarinya su ɗan yi din a ɗan gafa ɗin yana da wani alkhairi sai kaji akwai alkhairi in ba ka ba akwai matsala ba fi kadar mahari na wanne kawai game da gwargwadon sadaki gwargwadon sun yi saɓani game da gwargwadon sadaki wani na wani shirin baki ita ta ce dubu ɗari shi ce dubu hamsin ne hmm. kuma wanne kawo orifa alhali auren an san shi an san an yi auren amma sadakin da aka ce nawa ne sadakin za ka yi saɓani? نعم فإن يكون ذلك من قبل البناء فالقول للزوجين قد تأجل إن يكسن شيء وانا كافر تاري واني ما إن كافر تاري واني وانا فالقول قد تأجل للزوجة magana ya tabbata da miji in kafin tarewa ne sace miji kai lokacin zaka bayar awali zauja kai ga mace sai ta bi matar lokacin nawa baki sai wallahi dubu dari yace zai a yau kenan in ta shi kenan sace ba dubu dari ko ko raba auren ما اليمين إن تكون لم تهجر وآجل لهجرها بهاهري wato za ta magana maganan tare ita matan tare da rantsuwa in ta kuma lantu hujari in ta kasance ba ta zama ba in ita ba mahajuriya ba ce wato akwai mace mahajuriya wacce ce sahuhuwa wacce ba ta da hankalin kanta sai abinda baban ya hukunta ko karamar yarinya kwarai wanda ba ta kai matsayin wayo ba za a iya mata wayo za ka rantsi in ita wato magana maganan tare tare da rantsuwa in ita ba mahajuriya ba ce ba wacce ake samun takunkumi ba ne kusa mahajuriya ne wa aqidul li hajari ha hari idan ko ta zama to mahajuriya wato mai kulla aure wanda take karkashin sa shi ya dace shi zai rantsi mai kulla aurenta wanda take karkashin sa shi ne ya cancanta ya rantsi tunda ita mahajuriya ce sahuwa ce ita ko karamar yarinya ce ko abin da ya kama da wannan الزوج والزوجة مهما اختلفا wato da miji da mata duk sanda suka samu sabani kadari mahari game da gurgunan sadaki wan nikahu uri kuma auren an an sanya an daura auren na'am fa in yakun zalika min qabl bina idan wannan ya kasance kafin a tare ne ba fal qawlu qad ta'ayyana magana ya ayyana ga matar na'am باليمين انت كل تارة رنطوة ان بتكسن جيمة هجوريا با نعم وعاقد لحجرها بها حري وانتو وانديك كل اوري ولا تلا كالاشن سا يفجل اداد شواء لغشي نعم لا كان باين هو شيء شي شي لا شي شي بلا شي هو اه ده يوم صداقه

za ce a bashi dubu tara za ce gashi an ba mutanen ka dubu daya wakilan ka ne yayi a cikin kudin mun dauka auren mun ba wakilan ka dubu daya za ka dubu tara gashi nan eh dubu tara za bayar mana na'am wannan kyautan ai ba ta ba a to ai ai zumunci ne mana abu ne mai kyau eh urf in ce babu ruwa na dole bayan ce ba ruwanka bayan ga urf muhakkama shi ne wajen tasmana kuma al'adar garin ya hukunci haka shi al'ada in ba ya karo da musulunci ba a hanawa musulunci na goyon bayan ƙorfi بسم الله الرحمن الرحيم ke الله الرحمن الرحيم فصل فصل والعقيقة زو شات عن المولود راغون سونا shi حقيقة yanka akuya ga shi wanda aka haifa sabi'a wiladati rana na bakwai daga haihuwansa na'am wal afdalu an zakar shatai ne abin da ya fi dacewa ga namiji awaki guda biyu wa yustahabbu halqu sha'ri an so a aske gashinsa na'am wa tasadduqu bi zinatihi kuma a yi sadaka da ma'auninsa zinari ko azurfa a yi sadaka da ma'auninsa na zinari ko be ko azurfa wala yi lati ku gidan mai eh amma yanzu ana yanzu ana ana yin auna kuwa an so a auna shi a sadaka da ma'aunin a sa shi a stage abinda ya kama gram kaza to sai mutum ya rika da ma'aunin ya kama nawa amma yanzu ma wai zai kama ma'aunin gashi ya haura za a sanar ana haura na kwamfuta ta gwal za a ajiye yanzu za a je a tsora shi to sai sai ba da nawa to ya zama gara ai gara kan gashi daban da kawo gara kan gwal ko a shi ne da zinariya ake biya sai a auna da zinariya ce to in ya zama gram gram ɗaya da dubu sai a duba zinari gram ɗaya da dubu nawa ne kare kuɗi ne sosai kuɗi ne mai yawa a da yawa ba maganin yanka raguna ta halin da muke cikin zuri na eh? ba zai nauyi ne zai ba amma zai yi zai da ya bushe ba zai yanzu yanzu ku zuwa yi masu gram zai kai nawa

eh gaskiya gara na fidda na za a na yi mutum ya gama yawo in na za a na fidda ne kaga zai sauki eh ga manya ce na wani suke da kuɗin za su iya mutum ba ga wata gara ko wani ma suna ba zai yi dan wani din wallahi hmm? nawa zai fitar ga haihuwanka da kudin ka kashe ma yaran, ka kashe ma uwar da wasu abubuwa da ka yi ɗawainiya da sauran haka nan sannan ka zo kuma kai kayan karabu sannan ka bada wani abin gashi sannan ka zo kai walima kuma ai hanyar fari ne ba komai sabo ne eh ina yi wa fari komai sabo ne da ba na'am wala yuladdiqu bi damiha kada a cudan yaron da jini wai jinin jinin jinin ah, abarabon da kai ka sace ta kuɗa ga shi kada ya haka na'am wa yaduzu kasru idamiha yana halatta karya kashinta karya kashin dabba ya halatta kal udhiya ita kamar lalle take rago a cikin abin da yake halatta da abin da ya haɗu duk ɗaya ne a ce ba a san mai kariyar ƙaho ba a san gurgu wanda gurgun ta yi bayyana ba a san mai ba a san ƙeƙasashe duk irin wannan abubuwan duk ɗaya ne hmm? hmm. eh musabi ba dole bane yayi aske gashin ya ba dole bane Eh, don wasu suna matsawa cewa suna cewa da yan aski ga maka aski ga ka bai duk musu tafi ba dole bane ana da yaro wannan karatu na masu iyali ne sai a zagi a san yadda ba na'am da ana askewa ba bambanci na'am bismillahir rahmanir masu bismillahir rahmanir rahim fasal sabi fasali na bakwai halatuhu fi daruriyat sallallahu alaihi wasallam wato halin annabi cikin daruriyat an gane halin annabi game da laluriyat kun san laluriyat ai ko abin da yake lalura na rayuwa turawa suna kiran shi call of nature call of nature akwai abin da dole sai dan adam a matsayin shi da dan adam dole sai yayi mu'amala da shi a rayuwar shi bacci lalura ne na rayuwa fitsari lalura ne na rayuwa bayan gida cin abinci lalura ne na rayuwa an gane wannan ko jima'i lalura ne na rayuwa duk irin na abubuwa gaba daya suna kira lalura wa kaifa da ila duniya daruran man laulahu la lam tukhrij dunya min al-adab lam tukhrij dunya min al-adab wannan shine lalura din wato ma'ana lalura abinda dan adam ba zai iya rayuwa ba shi ba ha wa amma ma tad'u daruratul hayati ilayhi abinda lalurar rayuwa ke kira zuwa gare shi mimma fassalnahu daga abin da muka yi tafsili ala salatati asli to nau'i uku ne na'am zarbun al-fadlu fi illati akwai wani nau'i wanda falala yana cikin karancin sa ne kun gane akwai wani nau'i falala na cikin karancin sa idan mutum ya karanta shi to ya zama mai daraja in ya yawaita shi zai zama abin suka wa darbul fadlu fi kasrati akwai wani nau'i wanda falala na cikin yawaita shi ne na'am wa darbun takhtalifu al-ahwal fi wani nau'i kuma halaye na bambanta a cikin sa fa amma ma tamaddu wal kamal bi illati amma abin da yabo da kamala ya tabbata a wajen karancin sa ittifaqin ga ruwan malamai wala kulli hali ta kowane hali wa adatan wa shari'a da kuma al'ada ga shari'a kalgiza kaman cin abinci wannan cin abinci in mutum ya yawaita shi abin zargi ne ya cika cin abinci ya cika zari da bacci ɗan mutum kullum cikin bacci kullum cikin bacci yabo ne ko duka za a cika wato ƙarancin bacci yabo ne a ce mutum bai cika yawaita bacci ba yana yin amfani da lokacinsa ya bauta ma Allah yana amfani da lokacinsa ya yi abin da ya dace idan mutum ya cika bacci za a ce kasalalle ne shi ya cika san jiki walam tazali al-arabu wal hukama katamazau bi wato larabawa da masu hikima ba su gushe ba suna yaban ju suna yabo da karancinsu masu hikima hatta sauran addinai ba hatta addinan bautan gunki irin su addinan ainihin majusiya da irin su buza da ire-iren addinin hindu su akwai ba wani zai masu haci da sha abinci ba an gane su suna ganin ma irin wani taka ne sosai a ce baka shi abinci akwai daga cikin tarbiyyar da suke wanda anan ne su ba suka samu irin tarbiyyar da ake din nan kaga an shiga cikin an kulle mutum a daki halwa din nan to galiban sun samu daga wancan addinan wani wani kuma daga cikin saboda irin tsaban shedanci wala sai ma wata ɗaya ba abinci za a kulle shi a daki ba za a bude ba sai bayan wata ɗaya za a bude shi ko za ka shi a raye wannan wani tarbiyya ne wanda suna mu'amala da aljannu da wasu abubuwa an gane zai ga ana girma mutum da sauransa a ci ayi kwane kaza kaza ya shiga cikin kalwa to wannan kalwa din ba ba tarbiyya na musulunci ba daga cikin addinan ainihin buza da irin hindu aka samo shi in kana duba tarihi za ka irin wannan wanda ma ya fiye da haka ma kuma ya rayu na'am wata zammu bi kasratihima wata zammu kuma ana zargi da yawansu idan mutum ya yawaita cin abinci zai zama abin zargi wajen al'umma لأن كثرة wa والشرب dalilu alal nahal wato domin yawanci da sha dalili ne akan zari ba wane ya cika zari wal hirs wal eh za ka iyaye suna yawan sukan yara cewa yanzu yara ma sun manya cin abinci karamin yaro ka bashi abinci sai ya kara kara halin da ake ciki yanzu kuma gashi nan ba a so a dinga cin abinci da yawa saboda ba kuɗin ko wal hirs wal sharat da kwaɗayi da kuma duk dai kwaɗayi na'am wa galibati shahwa eh da rinjayen sha'awa duk kwaɗayi wato sha'awa ya rinjaye mutum kenan daga mutum na cin abinci da yawa musabbibun li mudarris dunya wato kwaɗayi da zari da kwaɗayi duk dai kwaɗayi da rinjayen sha'awa wato masu sabbaba cutarwa ne na duniya da lahira in dai mutum na cin abinci da yawa rashin lafiya zai riga yawan kama shi zai zama to mafi yawan lokaci kasalalle kuma ciwuka daban-daban daban da za su kawo mutum idan yana yawan cin abinci janibun ne a da saki. kuma suna janyo cututtuka na jiki yawan cin abinci din na'am wa kusaratin nafs eh, suna mambe da rauni na rai suna janyo rauni na rai wamtila'ud dimag da kuma cikan kwakwalwa kwakwalwa yana cika sai ga duk hankalin mutum ya cika bai da natsuwa wa qillatuhu dalilun dalilin alal qanaa karancin cin abinci dalili ne akan wadatar zuci wa milkun nafs da kuma mallakar rai zan mutum ya iya mallakar rai shi da mangare sha'awa to duk wa'annan suna sababa mai lafiya wa mulkun nafs wa kam'u sha'awat musabbibun lisiha ko wato mallakar rai da kuma mangare sha'awa suna sababa lafiya da kuma tsarkin kwakwalwa kwakwalwa sai ya zama to yana tunani da kyau su filosofa suna cewa karancin cin abinci na sa kwakwalwar mutum zan mai kaifi ya ringa yawan tunani kuma cin abinci da yawa yana dakushe kwakwalwa a kuma haka ne in dai mutum zai ringa cin abinci da yawa ko hadda ma zai kasa yi amma kuma mutum na karanta yana cin abinci daidai gurgudu ko yana karanta shi za ga kwakwalwar shi na zama kuma hadda da karatu zai zama cikin sauƙi da iya yin shi na'am wa hiddatu zihin yana kawo kaifin basira na'am kama anna kasaratin naumi kama yadda yake yawan bacci dalili ne akan ainihin kasala wa da'ab da rauni dalili ne akan kasala da rauni da rashin basira diddai basira ana kiran wannan adabu tafsir azzaka shine fitna fitna shine azzaka na musabbibun li kasl lil wato kuma yana sababa kasala ko abinci ne yana yana kawo al'ada na gajiyawa mutum na so yayi abu sai ya gaji ya kasa yi wata da ya yi umri fi gairin nafi da kuma tozartar da rayuwa ba cikin amfani ba an gane an ce magabatan masu kan ji kunyar yawan zuwa bayi kowanne yana jin kunyar Allah ya dinga yawan shiga bayi ya dinga yawan shiga bayi da yawa kowanne akwai daga cikin wanda za ga wani zai tashi da shiga bayi ba saboda karanta cin abinci amma ya zama to kullum kullum wani ma zai shiga bayi ta uku a rana saboda yana yawan cin abinci yana yawan cin abinci da yawa cin abinci da yawa ba shi ke kawo wai ka yi lafiya ba ka yi kiba ba ko abin da ya kawo cin abinci mai kyau ke kawo wannan yawan cin abinci ba shi ke kawo kiba ba yana kawo ciwo ne wannan sai ka kai kitse ne ka yi rashin lafiya ka yi tsana amma dai wato a ga jikinka ya yi kyau ya yi ni'ima ka ci abinci mai gina jiki amma kuma ka ci shi daidai gwargwado an gane kuma ka ware lokacin cin abinci ba wai kullum kana cikin cin abinci ba wani zai ci abinci sau biyar a rana wani kuma kullum kamar kaza kullum cikin cin abinci yake in baya cin wannan yana cin wancan in baya cin wannan yana cin wancan na'am wa watan qalb kuma yana janyo bushewar zuciya wa gafalati yana janyo gafalatuhu wato rafkanuwa na zuciya wa mautu yana zama yana janyo mutuwa na zuciya yana kashe zuciya wa shahidu ala hadha ma yu'lamu daruratu wato mahallin shahid akan wannan abinda aka sani ga lalura kuma ake ake samun shi a halarci gashi a fili ana ganin shi ake samun shi a fili kuma ake ciranto shi bi tawatur min kalamin umam al mutaqaddima daga cikin maganganun al'ummomin da suka gabata na'am wal hukama isali wato akwai shi da kuma masu hikima da suka wuce wasu masu hikima ne ba wai nasu gare su ba yau da gobe yau da gobe suka gano cewa wannan abin na cutarwa wa ash'ar al-arabi wa akhbariha eh masu hikima da suka gabata da kuma waƙoƙin larabawa da kuma labarukan su yana hukunta mana haka da kuma ingantattun hadisi na'am wa asar man salaf wato wa khalafa da kuma asar asarai na wanda suka gabata da wanda suka biyo bayan magabata ma la yuftaju ila istishhad alayhi wanda ba a buƙatan mahallu shahid a gare shi iktisaran wa inna ma tarakna zikrahu iktisaran ko iktisaran ko ko ga bane wajen takaitawa duk takaitawa mun takaita ne ala ishtiharul ilmi mun takaita kan shaharuwan tuwon ilimi da shi ilimi ya shahararta akan haka ne wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam kar akhadha min hazaini bannaini bil aqal manzo sallallahu alaihi wasallam yayi riko akan wannan fannoni guda biyu da mafi karanci mafi karanci ya ruku da shi bai yawaitawa haza ma la yudfa min sirati wannan abu ne wanda ba a iya tunkuɗe shi daga cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa allazi amara bi shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wa habda alaihi da kwadaitar a gare shi na'am lafiya ma zurti ba da hadisi musamman ma da hada alaka ɗaya daga cikin ɗayan su da ɗaya na'am eh masha Allah shakara na ah, wa alaikum salam a wani lokaci kuma zai ci ya ci wani katon kwano a hakan kwano wanda ake ganin an ba mutane uku cinye shi gaba ɗaya. kila ya nemi ƙari an gane ku ka ce a baka malmalar shi ba guda guda biyar ko shida ka kau da shi ka ce a ɗan ƙaro guda biyu kuma wani birnin guda ɗaya cinye shi matsala ne ko akwai mutane ba ƙananan yara suna cinye birnin nan guda ɗan ɗari da hudu to bai da kuma shi kuma da jiya ne bala ita nan ma kai ana yawa da shi yana suna cin rai wani kuma iya cin rai kuma cin yawa amma manya ne gaskiya ba za iya cin guda ɗaya amma kamar yara sun manya shi a rafa yanta wani lokaci yara irin shekara goma nan sha biyu za su sun manya cin abinci Thank eh. <laughs> you. a na ɗari biyu na ɗari biyu na yi gaskiya wannan zagayen yanzu ɗari biyar ne wannan ƙasar wanda an sa fulawa sosai a cikin abu da ba wai abin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك